وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren ashirin ga watan sha'ban hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da 21 ga watan mars miladiya biyu da da 22 kai wannan shine darasi na hudu cikin wannan littafi mai albarka littafin muwaffa wallafar al'imamu malik ibn anas Al'imamun asbahi imamu darin hijira allah madaukakin sarki ya ji kansa kuma ya gafarta masa ya ne? na da za mu zo bude asalin kejin shi ne an fada wuri na yi niyan ga a wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi na shi muwaɓaɗin na al'imamu malik ibn anas dama za mu buɗe miki pejin shi da sunan shi daban to za mu tashi hadisi na shida a yau babi karkashin kitabu hukotis salati babu hukotis salati makon da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na biyar daidai yau za mu tashi hadisi na shida inda yake cewa tsala wa ni an malik an nafi maula abdullahi bin umar أن عمر بن الخطاب كتب إلى أماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الزهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ذل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن nama فلا نامت ainuhu والصبح والنجوم بادية مشتبكة yake cewa hadisi na shida yace wa ne an malik kuma ya zanta min hadisi daga al-imamu malik ibn anas inji ya haya kenan annabi maula abdullahi bin umar daga nafi yantaccen bawan abdullahi dan umar to ka kiyaye sunan wannan nafi ɗin da kyau zai fara amfanan ka tun daga wannan hadisi har mu kammala littafin insha Allah nafi ɗin nan yantaccen bawa ne na abdullahi dan umar ɗaya kenan sannan abu na biyu bayan ɗalibi ne na shi wato abdullahi dan umar din wato yantaccen bawa ne sai sake lazimtan malaminsa din sosai wato ya lazimci mai gidansa shi na abdullahi dan umar ya yi ta karatu mai ɗimbin yawa a gabansa sosai ya zama a cikin waɗanda suka yi ta riwaya a wurin abdullahi Dan umar na gaba-gaba to nafi'u yana ciki yantaccen bawa ne nashi amma nafi'u din nan fa ba sahabi bane tabi'i ne a tabi'in ma bai haɗu da dukkanin sahabbai ba to a kaga wannan hadisin maliku ya karbo daga nafi'u ne to nafi'u dama sun haɗu da maliku shine wanda tun a mukaddima muka yi bayani akwai inda yake muke magana akan silsilatu zahab wata isnadi ne silsilatu zahab muka yi bayani shi al-imam bukhari a wurinsa isnadin da yake matsayin silsilatu zahab shine malik an nafi an umar to kaga yanzu malik ne anan sai ne an nafi din to amma an bin umar din ne ba an bin umar bane anan sai ka kula zaka gane kaga yace an nafi daga nafi'u ai wa na fi sai ta maka maula abdullahi bin umar wancan fa'in dattan bawa na abdullahi dan umar din to ga abin da na fi ce kawai sai sai anna umar bin khattabi lallai sai na umar dan khattabi kataba ya rubuta to zai fara kawo hadisi to yanzu abin da ake so ka gane mun ce na ce din nan tabi'i ne da ya haɗu da sai na umar duk ba matsala to amma matsalan tarihi ya nuna cewa shi nafi'u bai haɗu da abdullahi dan umar ba to kaga yanzu wannan hadisin kawai suna abdullahi dan umar ma da ka gani a nan kawai ana bayyana maka cewa shi ne ubangidan nafi'u kawai amma in ba ka ba nafi'u yanzu ya ɗauko labarin kawai sai da kan sai na umar ya faɗi wanda ya bashi labarin daga sai na umar bai faɗa ba to yanzu ina matsayin wannan hadisin na fi ufa ba sahabi ba ne wannan kai tabi'i ne ko da yake na fi tabi'i ko tabi'u tabi'una ne ma a tabi'in na baya baya ne tabi'i shi ne ya tsallaka sahabi ya ce annabi ya ce sai a ce ne sai a ce mursal to amma yanzu ko tabi'in ne ko tabi'u na kai dauka ma tabi'in kawai yanzu na fi wannan tabi'i din ne da kaga yan yantaccen ba abdullahi dan umar ba ma tabi'u tabi'u na bane tabi'i ne amma a tabi'in bai haɗu da na umar ba yanzu da ya ɗauko magana ne jingina ga annabi sai a ce maganan da na fi yayi ya zama mursa to amma tun da ba wa annabi ya jingina ba ba ya jingina ma sahabin da ba su haɗu da sahabin ba to sai a ce sunan hadisin hadisi munqati in saha in tabi'i ya tsallake sahabiyar da kan annabi ya kama magana shine Murtala, tabi'i sai ya kawo maganan wani sahabi amma dai ba faru da sahabin ba to wannan hadisin shi sunan shi munqadi ai shi nan duka a durumiya mun karanta a wancan lokaci a daura da yake kawo waɗannan bayanai dangane da wa mali tabi'in me yake cewa ba huwa al-maqdu'u to kaga in akan tabi'i tabi'i ya tsallake ya je kan sabin da ba su haɗu sunan hadisin munqati wato hadisi ne yankacce ba a samu saduwa tsakanin tabi'in da sahabin ba to kaga na yanzu bai haɗu da abdullahi dan umar to kuma hukuncin hadisi munqati to matsayi ne na hadisi da'ifi da yanzu wannan hadisi yanzu hadisi ne da'ifi bai inganta ba to kaga shine abin da malamai suke cewa ka zage da karatu domin ka tace abu ya zama za a karantar da tataccen abu shine littafin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta a tafiya wa tarbiyya sai an tace addini yanzu kaga kai ka tafsirin da yana da isnadi kai ina ruwanka har ma zaka ce ai sun zahab ne anan ga an malik an nata an ibn umar dan baka kula ba a ce ba maganan sirfirafis za a tsaya akwai inkifa'i a cikin isnadi da ka malamai suka hukunta wannan hadisi da cewa hadisi ne ba'ifi to ka wannan hadisin ka riga ka san matsayinsa cewa hadisi ne ba'ifi bai tabbata ba to za mu je karanta ne kawai to yake cewa na umar bin khattabi lallai sai na umar dan khattabi kasaba ya rubuta takarda ila ummalihi zuwa ga ma'aikatansa umma har gwamnoni sun shiga yan majalisa sun shiga majalisan wakilai kaza kaza har ma'aikatun gwamnati education ne abin da ya shafi sakatariya abin duk wani ma'aikata sai da aka tura wannan takarda ta ma'aikata sai na umar ya rubuta wannan wasiƙan ne wannan takarda a lokacin na firistin shugaban kasa da haka duk ma'aikatu za a kai sakon na matsayin mai ga sako daga yau presidential daga fadin shugaban kasa direct kagan ba da ma ba daga ministoci ne ma a direct daga ofishin shugaban kasa yasa aka tura sakon ne. inna ahamma amrikum lalle mafi girman al'amarin ku wanda ya fi muhimmanci a wurina in ilgi a wurina a wurina ne wa a wurina ni shugaban kasan su kake na yake fara a matsayin shi na shugaban kasa a duk aikin gwamnati da ya ɗaura musu aikin da ya fi kowanne girman muhimmanci a salatu shine sallah kaga shine sallah me yasa gwamnatocin can ba za a zauna lafiya farkon abun an sa sallah ne yanzu wannan abu da umar ya yi ya ɗabbaka ayan allah ne da allah ke cewa allazina in maskannahum fil ardi aqamus salata kaga shine farko in suka samu tamakkuli suka samu gwamnati ta tsayi musu aqamus salata farko sallah za a fara sayarwa aqamus salata wa atawuz zakata sai zakka biyo baya wa amaru bil ma'ruf sannan akwai umarni da kyakkyawa kula da harkan malanta kula da harkan karantar da al'umma addini shiga lungu da sako ana wa'azantar da al'umma ana karantar da mutane birni da karkara da ƙauyuka da lungu da sako wannan wajibi ne akan duk wani shugaba yadda ranar kiyama Allah zai kama ka kai magidanci in baka koyar da matarka da 'ya'yanka addini ba toron kiyama Allah zai kama shugaba idan aka samu cikin talakawansa ba su iya sallah ba ba san fidda zakka ba ba sa ma fitar da zakka kuma babu wani doka da aka yi na hukunta duk waɗanda ba su yi waɗannan abubuwa to duk shugaban da bai kiya wannan ba ya tabbatar ranar kiyama yana da amsoshin waɗannan tambayoyin amma da ya zama shugabannin su ma wannan matsalan bai dame su ba to hatta talakawan ma haka ne yanzu ka ji talaka yana tsine wa shugabansa yana zagin shugabansa ba a kan cewa shugaban bai damu da al'amarin sallah ba ba a kan cewa ba a damu da fitar da zakka ba a damu da wa'azi ba a damu da karantarwa ba ne a kawai wake ya yi tsada masara ya yi tsada ai suga ma ya hau ga azumi ya zo ai kaza ma ya hau shi kenan shine tsinuwa amma dangane da al'amarin addininsa wannan babu ruwansa da aka sai ga kana shiga wasu wuraren wani fa in ka shiga wani wurin ko zaka ce har yanzu a jahiliya ake kamar san Allah bai karu ba in dai kana shiga ƙauyuka da wasu lunguna kai ka ga yadda ake kwaban addini har kaman kai hawaye sai dan ba ka shiga da awa ba kai wani ma a gari wani tambayan da wani zai zo ya yayi maka har zaka fara jin tausayin ya aka yi bai san waɗannan abubuwa ba kuma shiga ƙauyuka din nan yana da muhimmanci muhimmancin shiga ƙauyuka a yi da'awa ya fi muhimmanci a kan birni shi birni malaman sun yi yawa yawan ma sa kautar ga ana taraddi ma juna a rasa me za a yi amma can suna kishirwan malaman ma ba malaman waye zai je ba shi da abun hawa ba abin da in ya je yin da'awan to gidan shi kuma me za a ci ku? amma a banza waɗannan shugabannin za a iya cire motoci ɗari a raba ma masu yawon sai yayi sai yayi za a cire mashina dubu a raba za a cire kaza a raba amma ka taba jin a ce to a ware malamai a basu motoci don shiga ƙauyuka ai ba zai ma karɓi ba ne sharon ba zai yiwu ba kawai domin kai ai ba tallan siyasan su kake yi ba to su ba zo su tallata siyasan Allah ba su za ta dallata shi yasa za ga tun daga shugabannin har talakawan kowa sai Allah kwashe mishi albarka in kana shugaban shugabanka baya kula da kai azzalimi ne kai ma ka azzalimi ne baka zagin shi ai dan kula da addini dan kula da tuwon cikin kai ran kiyama waye ne dan ya koshi da tuwo da shinkafa da dangon nama dan koshin shi sai a ce ka je aljanna kaga ba zai saka shiga aljanna ba a ce me zai shigar da kai aljanna addinin ka to amma kai kana Najeriya da irin wahalan nan baka san addinin ka ba kai ka shiga uku gara ka ka kula da addinin ka yanzu na Umar ya tura musu cewa duk wani ma'aikacin gwamnati ya sani cewa abin da ya komai muhimmanci a wurin shugaban kasa shine fa kawai kenan abin da Umar yake nufi duk kula da aikin ka da zuwanka akan lokaci ba ka tafiya sai lokacin tashi yayi duk ba zai sa a ƙara maka fento daga ratuti ba ba zai sa a ƙara maka yali increment ba ba zai sa a ƙara maka kana a sabin abin a kai ka nan a kai ka wani matsayi duk ba zai sa a ƙara maka rank ba sai in kana kula da sallah kula da sallan ka zai sa a ƙara maka matsayi a wurin aiki da haka an zo ina wani ya je sallah duba farkon lokaci kana zuwa sai a ce an mai da kai assistant headmaster idan eh, ka kula da sallah kan lokaci ka duba irin wannan gwamnati me yasa Allah ba zai sa musu albarka a cikin tsarin gwamnatin su ba Allah zai sa albarka amma mu yanzu gwamnatocin mu ka dauka har wasu gwamnoni da suka ce shari'a musulunci ake a jawoyin su ina sallah samu gata din sallah bai samu gata ba sai zama in za a yi maganar shari'a shi ma shari'a din a matsayin kamfen ne yanzu a matsayin shugaban kasa tura ma'aikatunsa duk wanda yake so ya samu kula daga gwamnati akan aikinsa ya kula da yin sallah to ka dobi irin wannan gwamnati, darussa ne fa masu ɗimbin yawa a cikin wannan magana da sai na umar yake na cewa ya fi komai muhimmanci to inda yanzu a ce gwamnatoci za su irin wannan dokan da tuni an kula da sallah da tuni an kula da ayyuka wani zai ce to me sirrin da sai na umar ya faɗi haka ya ce faman ha, duk wanda ya kiyaye sallah da yin ta akan lokaci wa hafaza alaiha ya ba da kula akan yin ta ka duba fa hafizaha da hafaza alaiha ma'anansu daban-daban ba wato ha ya ba ta kula wajen sanin lokacinta salloli biyar yana da sanin kowane sallah daga yaushe yake fara shiga ai da kullu waqti ne ne shi a kawai ka san lokacin da sallah zai shiga dole ne akan ka sai musulmi to ha wanda ya kiyaye ta wato wanda ya ba ta kula lokacin shiganta ma ya sani sannan wa hafaza alaiha ya ba da kula a kanta wajen yin lokaci na shiga tsara a ilafi iliha zai yi gaggawa wajen aikata ta wannan yana nuna mai muhimmancin sallah a kan farkon lokaci falalan shi ya fi yin sallah a ƙarshen lokaci ba daraja ba ne lokacin sallah ya shiga kana ji ana kiran sallah sai ka ta lokacin da faɗi mu za mu je mu yi ko na anjima sai eh, masallacin can su na ƙarshen mu na ƙarshen ha ai ana maka maganan sallah a farkon lokaci ya fi komai Allah ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan menene kitaban mawqutan kitaban wai dole ne farilla ne mawqutan kuma wajibi ka yi shi a kan lokacinsa shine wajibin da yake kanka da ka aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli lokacin ake gaya maka ba lokacin sallah na shiga to musulmi ka yi ƙoƙari ka yi ta a farkon lokaci afdalul a'mali mai annabi ya ce as-salatu awwal waqtiha abin da yake komai falala a duniya shine ka yi sallah a farkon lokaci amma sai ga mutum ah, an kira sallah ba mu je mu a wannan yan karfe da ne mu ai yan karfe biyu ne da yana ji ana kiran sallah batun da farkon lokaci ne a mu ba lokacin sallan mu bane to lokacin sallan arna ai kuma musulmi ake kira hayya alal fala da wa ake hayya alal fala da wa ake ai farkon lokaci yana shiga kawai ka je ka sallah ka samu ka je kai sallah a farkon lokaci amma yanzu karfe nawa ake bude kasuwa karfe takwas da rabi to wani yana bakin gate tun kafin takwas da rabi yana jira a bude me yasa ba zai ce ai suwa ne sai karfe goma ni ma sai goma ba a neman abinci ba sabani kenan dukkan mu a haɗe amma a sallah masallacin suwa ne a kasuwan ma shagon suwa ne kai ma sai ka tsaya sai wani ya bude ka bude amma a neman kuɗi kaga ba sabani haka sai dan siyasa zai zo zai sauko karfe goma tun karfe takwas za a je airport ana jiransa sai karfe biyu na rana zai sauko ma daga jirgi la'azar zai zo kana nan kana famin jiran shi amma sallah ba za ka mishi wannan gatan ba kuma ina za ka ajiye matsayin annabi da ya ce asfalatu ala awwali ha sai ka ta ah, kai dan karfe biyu ne to ga mana karshen lokacin kuma karfe na dan farkon lokacin ka karfe biyu ne karshen lokacin ka karfe uku ne kenan za ka yin sallah a farkon lokaci shine farilla ga musulmi lokaci na biyu ana magana ne uzuri ya maka uzuri to har yanzu akwai raran lokaci amma ka sani wanda ya yi a farkon lokaci fa ya fi ka wasu kuna sabi kuna wasu rabi kuna al'awwalu na minal muhajiri na wal amsa inda ya riga ka to ya riga ka koma ya zama kwasan gara bata ka san ko rabiya ake wanda suke shiga na farko sun fi samun mai yawa ko za ta to a zo ana raba kaza za a shiga azumi in ka je na farko mai yiwa ka samu dogon wanda zai zo ya na kashi sai fito da gwada ciki sha kadai ya sai aka to haka ku zo da wuri ba an ga kunya sai aka fara ma A shi wancan ya je da wuri sai baka je da wuri ba to kaga fala talumanna illa nafsak kar ka zargi kowa ka zargi kanka to yake cewa duk wanda ya kiyaye sallah ya san lokacin shiganta kuma ya ba ta kula wajen yin ta da gaggawa hafiza dina to irin wannan mutumin zai kula da addininsa da haka daga cikin mafi girman al'amarin da za a gane wane yana da kula da addininsa in ka ga mutum na kula da addininsa to ka bi da kyau za ga mutum ne mai kula da sallah a lokaci in dai mutum yana kula da sallah ya san lokacin shiganta yana gaggayinta a lokaci kuma yana samun ya yi ta a jam'i kamar yadda sai dan musayyab akhirul mutaqaddimina shekara 40 bai taba ba su sallan jami'i ba ko ikama bai taba tsere mishi ba to mutumin da ya kula da wannan a to mutumin nan zai kula da addinin sa ɗari bisa ɗari da ka a kan sallah ake gane kula da addinin mutum da ka za ga wannan abu ma sai zama ruwan dare galibi yanzu kaga mutane suna kusa ne a gwamnati ba ta sallah in yana ta sallah za ka wani yana kula da sallah wani da zai haka to mutumin da ya kula da sallah zai kula da addinin to yanzu ka duba kafirai ba sa sallah wace ka zo ka samu wani musulmi ya ce ka kafiran nan wallah har sun fi musulmai amana ai wannan kalma na ka tuba baya sallah ai da ba addini to ba addini ina ke da amana la dina liman la amana lahu tun farko to bai samu addini ba ina ake ta maganan amana kai da ya maka kirki kawai shi kenan ya je amma batun ya fi musulmi a a fanar alin musulmi na kan mujirmi malakum kai fata kumun babu yadda za yi haka ai kafire ga ya rike maka amana bi ka sau da kafa akwai interest da yake hangowa ne kai dai ba za ka gane ba kawai da aka yake ta duk wanda ya kiya waɗannan to lallai zai kula da addininsa wa man zayya'aha duk wanda ya tozartar da sallah bai san yaushe lokacin sallah yake shiga ba baya zuwa ya sallah a gaggawa a farkon lokaci ba ta da jama'a ba huwa limasi waha to lalle wannan mutumin abinda ba sallah ba abiya shi zai fi tauye shi ma sosai kenan duk mutumin da ya tozartar da sallah to abinda ba sallah ba shi ya fi zama sauki ya turgarta abu wannan ƙa'ida ne duk mutumin da ya ci amanan sallah to zai ci amanan dukiyanka duk mutumin da ya ci amanan sallah zai ci amanan yarka in ka aura mishi duk mutumin da ya ci amanan sallah duk abin da ka bashi ko yadda ka bashi ya ci amanan wannan yarda din nan saboda ya ci amanan sallah to karka yarda da shi da haka da annabi yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu wanda yazo neman auren yar ku duba yana da addini yana da hali mai kyau ku bashi ta ina za ku fara gane yana da addini ku ba tambayan makotansa yan unguwansu yana zuwa sallan jam'i sai ka yana zuwa to ka san foundation da zaka gina binciken a kai sauran binciken zai zama ka mai sauki amma ka buga ya fitan shi sallah sai da dukkan aini wane zan yi wata uku ma ni ban ganshi a masallaci ba in ka ganshi a masallaci to ba wurin kwana a gidansu ana biki to ya kwana a masallaci ne to dan haka an ta zai gudu gida to ya gudu gida ba wuri to zai daure a yi sallah to kaga wannan da yake tun yanzu ana ga maka mai cin amanan sallah kan kun yi aure yaya da haka sai kaga an zo maka da kes mace ka zo maka da complaint wai mijinta baya sallah an yi an yi da shi yaƙi ƙarshe ma in ta masa zai wulaƙanta ta in ka ce to ba bincike ba ne kafin ruwan malam mun yi bincike ba wani irin bincike ai sallah din shine ginshikin addini as-salatu imaduddin haka annabi ya faɗa sallah din shine ginshikin addini to duk wanda ba sallah al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salah to ya rasa sallah kan me za samu a wurinsa ka bincika baya sallah to da ba da ba joseph ba duk ɗaya ba eh ma shi joseph ban ga ka ba shi dama asali su a shi a nashi addinin ba sallar ne shi wannan kuma akwai da gangan ya ci amanan sallah to da binciken da za gwada akan addinin mutum ka duba da sallan shi in dai ya kula da sallah to zai kula da duk amanan da ka bashi in ya tozartar da sallah to karka sake ka bashi wani amana amanan kuɗi amanan yarka ya aura amanan duk wani abu da za ka bashi karka ya yadda ka bashi zai fi amanan ka kwarai kuwa ya ci amanan Allah ya sa kan shi toka zai iya daurewa jahannama to kai da baka da jahannama baka da kwan ina ruwan shi da kai kaga zai ci amana to wannan sai ka duba hatta shugabanci wanda za ka zaba a matsayin shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa yaya game da sallan shi yana kula da sallah ka bincika in bai saba rike kujeran mukamin ba ai dai yana rayuwa a garin musulmai ne yana kula da sallah kai abinda da za ka fara bincika kenan amma kai yau kawai da ɗan takara ta shi to to dama shi mai taɓa yi wa mutane ne ma ya eh, bai kana nema akwai dan titi da ya taɓa yi ko yana dan raba mutane su gane a azumi kai dai kawai ka gane haka wasu ya ce maka to wannan shine na kwarai amma ina batun sallah sai ka ja unguwan manya din masu mukami waɗanda su suke jagorancin talakawa sai ga ga kowane kofan gida da masallaci amma waɗanda suke sallah din daga masinjan su sai masu gadi da direbobi ya fi karfin yadda masallaci ya sallah to ya tozarta amanan sallah ran da yake mulkan ka ta amanan ka kai zaka fara mamaki da tun farko ka kula da sallan shi da suka gane cewa sallah shine al'amarin addini kuma arewacin Najeriya musulmai ne sai ga in an kusa kamfen shikenan dan siyasa ya rika zuwa sallan jami'i musamman juma'a ana salfi ana daukan sha dama ba dan Allah ba in ba za ka dauka ba to ba zai zo ba Eh, wai zai taimake ku sallah masallacin ku to ku dau hoton sallah ai ba shi ɗanin abu da ya ruguza da ya ruguza ikhlasin mutane yau kamar media din nan wai ibada ta an dauki hoton wai sai a tura ai ga dan takaran mu ya zo sallah ha to kai din baka sallah ina hoton ka wai ta no hoton shi a nuna yana sallah wani ka ta gaba har za a yi postin shi na takaran gashi ya haka yana addu'a Eh, kun dan gayyace shi wani taro ne ga wurin taro ana zuwa zai aka ta dau hoton wai sai ka ji rabbana amin akan kwastan wai kamtan wai za yi wa Allah wayo da Allah za ka yi wa wayo ai ba a yi wa Allah wayo da ibada za ka tarihin ba ake duba da yaya sallan yake ko yanzu ne haka wanda ya shugabancin kasan nan shek albani zariya fa da yake ba da labarinsa ya yi karatu a turai da ya dama baya sallah dan musulmi ne da aka yi shi turai ya ga turawa ya ga wayewa sai ya gano wai a ce sallah ma kauyanci ne da aka shi daga ci gaban da ya koyo a turai a bar sallah da aka da ya dawo lokacin wai yana sabi gabarewa kwalaj a cikin zaria zai shiga makarantar da abin nan da singileti da gajeren wando yana kofofi baya sallah a zan la'asar juma'a duk baya yi ina to da ya tashi takara fa shine wasu mukaraban suka same shi ranka ya dade sai hakuri suna so sakai a me yake faruwa ranka ya dade To dama ka san da muke neman kujeran to fa akwai yan adawa in ba mu sai da za mu tare su ba fa za su kada mu ina muka sai ko za ka taimaka kaɗan fara yin sallan don wallahi za su je kamfen sai ba ka sallah ko ba za a zabe ka bai to ba kuma za a fara shi ne fara sallah ka zai mulki a najeriya to ka duba irin wannan abu ya za a yi sallah ne don kar yan adawa su ce baya sallah to kaga yanzu wannan in ya je sallah ne za a rika yi a rika daukawa ba in ba za ku dauka ba to ba zai yi ba dan me a gaba a ce yana sallah to shine irin wannan akwai wani malamin muna karatu a kano yake cewa fa akwai wani babban sarki ne a najeriya na arewa dinnan ya tura babban ɗansa ga mai jiran gado kenan ya tura shi turai amerika ya kasa wasu abokan abokan daga nan najeriya suka yi tattaki suka kai mishi ziyara shine suna gaisa ana hiran gida ya ce ku a najeriya har yanzu kuna kuna furcewa din nan eh kafin gaji ana furcewa din nan fure din nan kuna sallah kuna bingure kuna yasa ana ce oh wani zo kuwa yi ba a ce mai na yan ci gaba yi da zo na sarkin ka na gobe ne eh mana ba sarkin gobe ba ne kenan a yankin su misali to shine irin waɗannan matsalolin to don ka hatta shugaba ka zaɓa. ka kula da addininsa da halinsa farko ka fara bibiyan sallansa in dai ya kula da sallah to ba zai ci amanan ka ba ko zai ci amanan zai zama da sauki ana cikin zaman majalisa ya dubi lokacin sallah to fita zai ba ruwan shi dan sallah ne a gaban shi zai je sallah ya dawo ƙarya ne ba wanda zai soke ka dan ka je sallah kan lokaci babu so arnan ma ba yanzu ba kullun sabis ba zai bar aiki shi ma tafi sabi kai baka je na ka mai asali ba amma sai ga musulmi yana kunya waya ce zai je sallah yake cewa duk wanda ya tozarta sallah to abinda ba sallah ba shi zai fito tozarta shi ma cikin gaggawa sun ba daga nan sai na umar sai ci gaba da rubutu ka duba shugaban kasa ba an sallu zuhura cewa ku rika yin sallan azhar idza kana al-fai'u zira'an idan inuwan mutum ya zama kamar zira'i san gari ya waye rana yana fitowa inuwan ka yana sake zama da jere haka to a zahar ka ya kasance lokacin tsawon inuwan ka da za a gwada da zira'inka to tsawon inuwan ka bai kai zira'i ba ko kuma zira'i ɗaya ne na inuwan Ka kaga lokacin ba agogo amma ka duba yadda yake musu kirdadon lokaci ba kenan ko ba agogo fa dole sai da kirdado kai da kake zamanin agogo ne sai kake ganin zai yiwu a rayu ba agogo a iya yin sallah ba agogo duk an barka da agogon amma ka fi kowa makara a sallah da ga sunan ba agogon amma me sallah baya barin amma kai yau ga agogon hannu ga agogo ta waya ga agogo ko ta ina amma ka fi kowa makaran sallah har alam ya buga sai ka danne ka kashe amma su ba alam amma zai gane yau asuba yanzu kuma lokacin asuba za a kira sallah ba na'ura yanzu ƙarya kake kace kana cikin biyu din nan asuba zai baka ji kiran sallah ba ko ba wuta sai ka ji wani lahi ba masallaci amma ake fita sallah asuba ne ba ta sallah asuba ne sosai yadda za ka gane da kawai a wayi gari duk masallacin da suka fito sallah an rubuta sunayensu a ce waɗanda ba sunansu bai shiga ba kenan ba su sallah ba a garin za a safiyan za a ɗauki rayuwarsu a garin rabi za su mutu ko kuwa zai wuce rabi <laughs> <laughs> ba za ka gane kuna da yawa a layinku ba fa sai wani abu ya kama za a zo a yi dangwalen zabe ko mutanen red cross sun zo ko mexico na za gane ana da yawa wani ma za ka rasa gane yana angon ko baya angon yan red cross yawa a nan za ka gane yawa to ka duba irin al'amarin nan mun tozarta sallah ba kuma shine karshen wasiyan da annabi ya kafin ya bar duniya a hajjatul wada'i wa'azin shi na ƙarshe na ban kwana amana biyu annabi ya bar mana yace amanan sallah amanan matanku amanan sallah amanan matanku amanan sallah amanan matanku in kun ci amanonin nan biyu annabi yace za ku haɗu da Allah ran kiya da in al'umma suka ta sallah ba irin bala'in da ba za ku yi ba to me yiwa mu yi wa kanmu check ambalan, balance matsalolin da muke fama da shi a ƙasar nan mu bincike sallolin mu ba kai da kake sallan tukuna yaya matsalan natsuwan sallan yake ma yaya yin su akan lokaci yaya kushu'i ya kaza ya kaza bare kuma waɗanda ba sa yi yake cewa annabi yana sallah wa sai na mai ku yi salla idza kana al-fai'u in inuwan mutum ya kai zira'i daya lokacin azhar ya shiga kenan lokacin rana din ya zo tsakiya ya ɗan karkace kaɗan Tsakiya mu karkace sai ya je can wani wai zai auna ne daga sama to to ina za ka yi aunawa daga ranan ya taho haka shi ne za ga ma sha biyu da wani abu haka za ga ya yi almailu din to sai ka gwada da inuwanka kenan zai baka yanzu akwai inda agogo ma ba zai amfani ba akwai kasan da 24 hours din 2 hours ne yini irin kasan iskandinaniya da suka taba tura wa sheikh muhammad ibn salih al-kusaimin tambaya 224 hours da ake da shi awa 22 dare a awa 22 rana awa biyu ne dare har da asuba to sun tura ma kan matsalan azumi yaya za ki ba ka je san kai azumi ba eh a to haka daren su daren gaba ɗaya awa biyu safe zuwa kafin rana ya fari awa ashirin da biyu azumi a zai fi lada yi eh? fi lada ya yi eh? zai kusa da wasu malamai haka suka ce maganganu uku ne biyu zuwa uku na farko aka ce za a yi kirdadon lokacin don hadisin da annabi maganan bayyanan dujjal ce kwana ɗaya da dujjal zai a duniya kwana shekara ɗaya ne a kwana ɗaya sabai ba sun suna ta mamaki suka ta yaya za a yi sallah a lokacin kaga bambancin zahabbai da mu sai dai a ta mamaki a wanka ce ya za a yi sallah sai yake faɗuru na a ƙudura ku yi kirgado to kirgado din sai wasu malamai suka ce za ku yi kirgado da awanni kenan mafi yawancin ƙasashen duniya yaya balansin na awannin su yake wasu malamai suka ce kawai ku ɗauki daren ku awa sha biyu yini awa sha biyu akwai waɗanda suka yi magana amma wannan maganan marjuhiya ne ba a rinjayar ba maganan da aka fi rinjarwa shine su dubi gari ko ƙasan da ya fi kusa da su sai su rika amfani da lokacin ɗan wancan ƙasan ibn usaimin ce wannan shine magana rajihi shine magana mafi inganci ƙasan da ya fi kusa da nasu in ba haka ba sai su ɗauki plan na ya kawai su rika aiki da shi na makka tunda maka ita ce ummul qura uwar kowace gari a duniya to ko su yi amfani da gari na kusa da su ko kuma su yi amfani da lokaci na maka kawai su baya ya ba za su yi daɗin rayuwa sun za su yi da za su yi da barcin su shine in za su ce ta sam ɗin ai za su yi kirdadon har kiyamun laifin zai samu to za ka ci awa biyu nan ba sai ka kai kiyamun dare ba doctor a Najeriya ko da baki wani ne awa biyu a haba to ka ji ba na wai awa biyu ma yake yi to ka san gowa da iya fada yau ana sallah suna wurin mai shayi ko wurin mai tuya ai an mata suna samun samari mata masu tuya a inda yake cewa ila an yakuna zillu ahadikum mislahu to lokacin azadin nan daga lokacin da inuwan ka ya zama kamar zira'i haka ana cikin azadin har zuwa lokacin da inuwanka zai kai girmanka lokacin da tsayinka yana daidai da inuwanka to lokacin ka zo ƙarshen lokaci na azahar kenan shi lokacin azahar da zai kare kuma yaya yake kare wa mutum idan abin da ya rage lokacin azahar ya wuce za ka iya yin raka'a ɗaya dama uzur ya san ka yi sallah ba kana cikin sallah ka yi ruku'i ka dago lokacin la'asar kuma ya fara to wannan raka'a ɗaya da ka samu a azahar din to ka rufe lokacin amma ka je kafin ayi raka'a ɗaya har lokacin azahar ya wuce to kai dai yanzu ko kake ba ka samu sallah a lokaci ba wal asra sallan kuma wa shamsu murtafi'atan a lokacin rana ta dagu kaga kenan me ta bar tsakiya ta kama hanyar faduwa ai murtafi'atan ai a lokacin ne ta gama bayyana sosai kenan za ka za ganta ta ɗaukaka ta fito sosai ga nan ta fito sai dai ba ta da zafi kamar na ɗaci shine can ta dagu ta yi sama can kaga kenan ne alaman ta kama hanyar fashewa to wannan lokaci da ka gani la'asar yi bai ba'u naqiya a lokacin ga rana yi ya yi fari naqiya ta tace wato yana nan fari tas ga ya fi maka kyan kallo akan in lokacin karfe ɗaya ko lokacin karfe biyu yanzu rana in ya je la'asar ka fi iya Daukan ɗan lokaci ka kalla sama da karfe dai karfe biyu kana ɗaga kana shaukewa kaga ya yi fari ta to wannan lokaci ne na la'asar adara ma ya siru rakibu farsakaini au salasa abula gurubi shamsi to daga wannan lokaci da kaga la'asar ya bayyana to ana nan ana la'asar din har zuwa yaushe shine ce ajira ma ya siru ma ya rakibu gwargwadon yadda mahayin abin hawa zai yi tafiyan farsahai ne farsahai biyu au salasa ko farsahai uku to me farsahai farsah daya shine salasatu amiyat mil uku shine farsahai daya to farsahai biyu yana matsayin mil nawa mil shida to yanzu mil shida kilomita nawa ne yake bada mil daya ai sai kun sai ai kun san kilomita dubu da wani mita dubu da ya ka gwada wasu wasu gane wani mita din nan hmm? me mita din ka gwada a gane ba na muku practical ba yawon a gwada musu da yula yanzu rula na mita nawa wani rula? na? Eh? to mita din yana kai rula guda nawa ba ka asami sati mai zuwa ai za mu mun kara muna jin ka bashi ka shiga na hauka na ya sun gagara sai daga ka to yake cewa gwargwadon yadda mihayin abun hawa kenan mutum a kan doki ko raƙumi zai yi gudun farsakai ne farsakai biyu kenan mai mil hudu a mil shida au salata ko kuma farsakai uku mil tara kenan to gwargwadon yadda zai dogon wannan tafiya abu abin shan su kafin rana ta faɗi to ya share wannan tafiyan duka a cikin lokacin la'asar ne kaga fa duk ana kirdado ne ba agogo lokacin wal maghrib sallan magariba kuma ana yin ta idza gharabat shamsu idan rana ta fadi rana ta bace kenan wal isha'u shi nan magariba ba rikitarwa rana na faduwa ba a kula da haske ba yanzu ramadan yana zuwa sai ka kula wai daga rana ya faɗi wai ana ganin hasken a ka ga kwallon ne ga kwallon ba to ai ga hasken to dama ga maka maganan haske wa kullu wa shrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ra kwallon fa da zaran ba kwallon to ba maganan haske dama aka ce maka ba maganan kwallon akai to kwallon yana fashewa to shi kenan magariba ta fata wal isha'a sallan isha'i kuma ana yin ta idza ghaba shafaqu idan shafaki ya bace me shafaki shine in magariba yayi rana fadi za ga akwai jajajaja ta bangaren yamma to muddin akwai wannan jajajaja din nan to fa lokacin sallan isha'i bai shiga ba jajan suna bacewa to lokacin isha'i yayi to galibi jajajen nan kuma yana kai awa ɗaya da wasu mintuna kafin ya baki da ka ba daidai ba ne kaga an yi magariba kaga da minti talatin ko arba'in ko hamsin ana kiran insha shiga insha kuma yana daga cikin kurakuran da har yanzu an kula wajibi ne fa dole musulmi kullum ya rika bibiya yau din nan kowane sallah yaushe yake shiga ne ba a kiran sallah fa kafin shigar lokaci kamar yadda ba a yin sallah sai bayan shigar lokaci yanzu idan magari isha'i da ake magana in jajajen yana da sai kuka kira sallah aka ta lokaci da sai ku ta ah, to ai damu ma kun shiga ba sai ya bace to ai kiran sallan nan da kuka yi in bayan jajajen ya bace kuka yi sallah yanzu duk masallatan kuna da laifi dan ba a sallah ba kiran sallah wannan kiran sallan kuma bai zama na sallan ba dan an yi shi ne kafin lokaci to kiran sallan ba a yin shi kafin lokaci shi yasa kiran asbahi na farko ai ba kiran sallah bane kira ne na farko da ake yi akan me mai bacci ya farka ya kinsa za ka ɗan lokacin ya shiga ba sannan sai a kira na sallan kuma kenan mai a ce wancan ba zai yi sallah da shi don wancan ba a lokacin aka yi ba in na sallah kuma sai an sake mishi asalin kiran shi wannan bayan lokacin shi ya shiga kenan yake cewa ila sulusin laini to lokacin isha inna yana nan yana tafiya tun daga bacewan shafaki har zuwa 1 over 3 na dare kenan ka raba dare kashi uku kashi na farko din kenan misali in jaji jaji din nan zai bace kamar misali ka ce takwas dai misali to tun daga takwas tara goma sha ɗaya sha biyu duka lokaci in sha ne to daga sha biyu kuma ka shiga gurub na biyu ne sha biyu karfe ɗaya karfe biyu to ka je biyu biyu da rabi kuma ka shiga sulusin karshe ne zuwa lokacin da alfijir zai keto kenan isha yana tafiya har zuwa sha biyun yi. kamar nama da duk wanda ya bacci fala namat ainihu kada ya sake idanunsa su yi bacci kenan abin da ake nufi duk wanda bayan magariba kafin a yi insha sai ya kwanta bacci to ya ji yin safakar idon shi ma shiga bacci wato min wato ba a hana ka kaɗan miƙe ka kwanta ka huta ba amma ka san fa idonka ba zai yi baccin ba me yasa an hana yin bacci kafin isha mun karanta a riyadu salihin makaruhi ne bacci kafin isha da kuma hira bayan isha da ka in za ka kwanta ka dan miƙe bayan magariba kafin isha ba da amma ba mai fala na matsayinu karka yadda idon ka shi ma ya bacci in kai bacci kafin isha ka aikata makaruhi abinda Allah baya so faman nama duk wanda ya bacci ya kwanta ke da na matsayin kar ya sake fa sama ya bacci faman nama duk wanda ya kwanta falana na matsayin kar ya bari idan sa ya wasu wasubha lokacin sallan asbahi kuma ana yin sa ne wan nujumu taurari a lokacin badiyatu sun gama bayyana sun fito mushtabikatun sun cakudu da sunansu sun gwamutu da sunansu sai ka taurari kenan a gaure a wuri daya sun kudu sun gaurayi to wannan shine lokacin sallan asbahi yanzu sai ina umar a matsayinsa na shugaban kasa kaga irin sakon da ya tura wa ma'aikatunsa da al'amuran al'amuransa kaga magabata na kwarai kenan amma tun farko mun yi magana dangane da abin da ya shafi matsayin hadisi to ga lokacin masu bari mu kara hadisi da ya قال وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الزهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها سفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر الإشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل yake cewa wa haddathani an malikin kuma ya bani labari daga maliku dan an ammihi imam malik ya karbo hadisi daga babbansa kaga imam malik wato a cikin iyayensa akwai malamansa Baffansa ya karantar da shi wannan babban nasa shine abi suhail baban suhail ana ce mishi ma abu wannan ka ana ce mishi ibnu malik dan malik wato kaman imam malik dama takwaran kakansa ne to an abi an ammihi daga babban sa abi suhail mai suna abi suhail an abihi shi kuma abi suhail ya karbo daga babansa mudabbat kenan kaga riwaya ne daga gida ɗa ya karba daga uba uba ya karba daga babansa baban ya ce anna umar ibn al-khattabi lalle sai na umar dan khattabi kataba ila abi musa ya rubuta sako zuwa ga abu musa abu musa al-ash'ari gwamnansa ne gwamnan sai na umar ne a lokacin ɗaya ne daga cikin gwamnoni na gwamnatin sai na umar to sai na umar sai ya tura mishi wannan sako cewa an salli zuhura cewa ka yi sallan azahar idan zagati shamsu idan rana ta yi zawali din zagat duk anan yana nufin zawali din ne wal asra sallan la'asar wa shamsu bayda'u naqiya rana ta yi fariƙar abla an yadkhulaha sufratun tun kafin fasifasi ya fara shigo mata kasan bayan la'asar can za ga ranar yana fasfafi yalo yalo haka to da zaran kaga ga haka la'asar yana bada da baya kera to a yi sallah kafin ya fara haka wal maghriba sallan magariba idza gharabati shamsu idan rana ta fadi wa akhir al isha'a kai jinkirin sallan isha malam tanan muddin babacci ne yake bai kaza kenan shi sallan isha'i shi ya zo daban ne a sauran sallolin kowane sallah yin shi a farkon lokaci ya fi amma kaga sallan isha shi jinkirin shi ya fi laya yanzu wanda ya karfe tara ya fi wanda ya karfe gabas wanda suka yi goma sun fi wanda suka yi karfe tara wanda suka yi sha ɗaya sun fi wanda suka yi goma wanda suka yi sha biyu sun fi wanda suka yi sha ɗaya shi sallan isha ne yake da wannan mizanin abin da ya sa an hana ka hira bayansa to ka san kana da wani hiranka na shagholiya to ka je ka sama hiranta in ka zo ka yi isha ka je ka tafka to sai kai wanda ce bari mu je mu idar a zo a baje majalisa za ka baje kuwa da haka aka hana hira bayanta amma kuma da ka je ka yi shi a cikin jam'i da ka yi jinkiri ka zo ka yi kai dai wanne ya fi yau za ka yi shi da farko a farkon lokaci a cikin jam'i da ka ana maganar jinkiri zuwa nan wani lokaci yana jinkiri to amma ka sa annabi shine limamin masallaci ba wanda zai zo ya sallah dole ku jira ki sai lokacin da ya fito to in limami ne jinkirta yau mu bari sai lokaci kaza kaga dukkan ku za ku zo ku yi jami'in ne amma ga korin ka ta ah, ai an ta ni jinkiri ya bilada to kuma ai baka samu jami'i ba kai kuma jami'i fa illa aka daura maka kai da namiji yake cewa Wasan salli subha kuma kai sallan asbahi wal nujumu badiyatun a lokacin taurari sun bayyana kafin suna nan abu a mutsi a wuri daya wa fiha kuma ka karanta a cikin sallan asbahi bi suratayn da surori biyu ba ana nufin kowace raka'a sura biyu ba ai raka'o'i biyu ne surorin su biyu kenan bawilatai ne ka samo surori masu tsawo amma minal mufassal a cikin jerin surori mufassal jerin surori mufassal daga wani sura ne mufassal ya faru akwai mufassal akwai mi'un akwai masani eh daga illa fatana na ba da asami tsakanin waye da waye tsakanin ku uku da ba na aljirgani mai ya kai mutum da yana aiki ba ana biyar ya fi da ɗaɗin lissafi ko biyar ko matasan nan da ba ku da nauyi a kan je surori mufassal din nan to man sabi to ku je ku nemo a samin nan rana ita yau kafin mu fara karatu insha Allah sai mun tambaya sannan a shiga karatu masha Allah alhamdulillah sati da ya wuce zama ya yi albarka muna sake wa 'yan uwa addu'a allah ya sa in yi alkhairi allah ya sanya albarka taimako da aka bayar nan wurin ya zama shine as-sabiqun al-awwalu nan ne shine mafari duk wanda ya zo ya bayar daga baya ya bayar ne bayan ya ji yunkuri da hoɓɓasa da aka yi a nan wurin an zo an ci gaba da samun taimako wurin 'yan uwa dama a lokacin a nan mun tashi da taimakon da ya da wanda aka samu a hannu da waɗanda suka yi alƙawura an samu ya kai ashirin da bakwai to an ci gaba da neman taimako sauran masallatai da sauran wurare kuɗi ya zo ya kai har naira dubu talatin da kusan biyar zuwa da shida to jiya aka ja aka sai wannan wayan shi ne yanzu ake ɗaukar karatun da shi waya na naira dubu arba'in da uku kaga zama ya yi albarka sai dai an bi mu bashi na cikon wayan ko taman kabiya ne ana jiran taman ya kai cikon kuɗi gobe na to masha Allah Allah saka yan uwa da alkhairi an gode da wannan aiki da aka yi Allah madaukakin sarki ya saka jama'a da alkhairi Allah ya kai mizani Allah ya kara buɗi waɗanda suka taimaka Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya cikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya samu ga watan azumi lafiya amma sati mai zuwa za mu yi karatu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.